addu'a ma arafa addu'a ta gaba ta 237 addu'a da ake rana arafa kusan rana arfa rana ce da Allah ta kansa yake alfahari da ita kuma Allah yana son rana arfa. sannan Allah ya yi alkawarin karban addu'o'in da aka yi a arafa duk wanda Allah ya masa arziki Allah ya taimake shi dan yana cikin taimakon ubangiji ya baka arzikin ya baka ikon zuwa wannan wurin a shekarar nan Allah ya ma arziki ya taimake kana zuwa kai addu'a arfa na ta ma zato insha Allah za ka samu dacin ubangiji dan wata shekarar in ka je kenan daga ita kuma ba kada da koma ba ba dabara ne mutum wai ya tara kuɗi wai yana ganin ai ya je ya ba sai ya koma ba in dai akwai bakata in akwai wadata din to yana da kyau a je ai addu'an nan ko dan roƙon Allah ko da ya fi karfin ka ce ko da? dan dama aikin hajji gaba ɗaya ai addu'a Allah ya ce ga bayina sun zo shu'usan hubra da ƙura a tattare da su ga gashi ba sai aski ba duk sun ɗaga hannu suna roƙo ya ce yau na yi alƙawari duk wanda ya roƙe ni na yafe masa na karba masa a arfa kenan wani yana nan ya tare kuɗin sa yana dariya wa abokin sa ce wani bai san zafin kuɗi ba ai hajji kan tun da ka ai ba sai ka koma ba ai to zunubin da ka tattara fa a shekarar ba gwanda ka je ka nemi afuwa can ba ko yar umran nan ma da ake zuwa saboda wannan wurin malam duk tsiyarka duk rashin ka, ko masallaci ne baka zuwa jami'a a unguwarku a garinku in dai ka je umra ko ka je aikin hajji dole sai ka yi ibada kuma a lokacin zaka gane lallai kana da aiki a gaban ka saboda zaka ga masu bautar Allah subhanallah wato kamar kamar sa su zai fita ana dawafi za ga mutumin da kai ka tabbata ya fi ka takawa ga mutum duk kewayen dawafin nan kuka yake kamar zai kwata a wajen ubangiji yadda ka san ga Allah yana ganin zai karba yana yi yana roƙon Allah in wadata ne ga wani ya fi ka manyan mutane masu daraja masu kima kowa yana kewayawa Allah kurum ake kira ana ta wannan zagaye wannan kaɗai ya isa ƙara mata tsawa da tsoron Allah Ka ga yadda mutane suke ta sallawa, na ta sallah haramun 24 hours ka ana bauta a wannan gidan ana bauta babu wani lokaci ba wani awa ba wani mintin da ba a yi wa Allah bauta a wannan masallacin koyaushe yanzu haka dinna mutane ana na ana tafafata rahamar ubangiji ake nema wasu Allah ya musu arziki gaba ɗaya rayuwarsu a wurin da kuma to a ce malam Allah ya rufa ma asiri ya baka wadata kana yawa kanka ruwa ba za ka je ba amma kana yawo kasa yau ka tafi China yau kana Dubai yau kana America yau kana duk kasashen duniya nan kana zuwa amma ka dan ratsa ka je kai umra ba za ka yi ba saboda ba ka samu kuɗi ba a can wannan sunansa ɓata lokaci da yaudarar kai wanda dai Allah ya bashi wadata ya yi kafin dama ta kuce dan akwai lokacin da kana da kuɗin ma ba ka iya zuwa ba haka ne to yana da kyau jama'a a je a yi addu'a muna neman Allah ya mana afuwa ya yafe mana ya mana rangwami. kuma duk inda ake zuwa in an yi addu'a Allah yana karɓa yana da kyau ka je matukan nassi ya tabbatar da haka to ranar arfa din nan mala ranar alheri ba yanda za a yi malam ka je arfa bakin ciki ya same ka insha Allah ko aiko maka akai aka ce maka matarka ta mutu to wannan dai nutsuwa da ake samu a wannan ranar zaka samu dan saboda Allah zai dauke ma wannan ya sama wani shauki na roƙon shi manzo Allah ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafi alherin addu'a mafi alherin addu'a addu'ar ranar arfa kula da wannan gabar da annabi ya mafi alherin addu'a addu'ar ranar arfa addu'ar ranar arfa ba wai addu'a a filin arfa kaɗai ba kenan rana arfa za ta iya samu na ana nan najeriya rana arfa za ta iya samu na ina america su dan nijar dan ghana dan chadi dan kamaru dan ina ne rana arfa to yana da wata gara garaɓasa da annabi ya ce a yi addu'a kenan ko baka je ba ana yin addu'a ranar arfa ne fikin hadisin shi da kansa ya ce mafi alherin addu'a mafi alherin addu'a addu'a ranar arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alherin da abin da na faɗa da annabawan da suke kafina mun faɗi wannan la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ta nan gajeriya sai albarka a ciki ta hada kowai, wallahi sai ai satuttuka ana fassara maka wannan addu'a da alheran da ke cikin ba abinda babu akwai tauhidi akwai aqida akwai roƙon ubangiji rahama da jin kai da aljanna da komai wanda Allah ya ce wannan ana so a yawaita maimaita ta bayan sauran bukatu da zaka gaya ubangiji to ka ta wannan kula akwai garaje da kuskure da ake mutane tun ya je arfa yin addu'a sai ya ya bi wata zuga ta wani malami wata kila an zo da su da shi ya je yana ta sa suna wani abun daban wata rana na yi aikin haji da wata jiha cikin kasashen mudin na kudu haka sai na ji wato gabaɗe tun daga tun lokacin da muka je arfan nan ana ta addu'a din nan kawai malam zuwa suke suna ta waƙoƙin su kurum waƙa wallahi waƙa nake gaya a zo a yi waƙa a yi waƙa a yi waƙa sai a zo a yi ta wani zikiri bai da ba shi da asali gaba ɗaya har ranar nan ta fadi wala haka malamin na ita musu wannan ya gama wannan ya karba da ilan su ga wallahi mala abin tausayi ma abin tausayi na'am har ganga ma a kai kuma ina za su samu ganga za su tafi da ita na'am oh da rediyo suka je za su iya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah raba mu da gafla akwai waɗanda kuma za su je yan yan ya rasulullahi su ma yan zikiri shi ma wannan na gan su ne zai zauna kawo kaza a kawo kaza kawai yana zaune a kujera kuri yana cewa kawo kaza a kawo kaza kana nan malam kana zaune aka ramaka Allahu ga bashi ana bunka sai addu'a Allah ya yi maka matar ka ba lafiya yi mata addu'a 'Ya'yan ka yi musu addu'a Allah ya shiryar da su kasuwar ka yi addu'a Allah sa albarka yi addu'a Allah raba ka da fitintinin zamani yi addu'a Allah baka aljanna yi addu'a Allah sa ka zama mai takawa yi addu'a Allah ya tsare maka iyalanka yi addu'a Allah ya ji kan iyayenka ka abubuwan faɗa malam malayin mu maliyana ashiya kathira jiddan la tu'addu la tuhsa abubuwa masu yawa da zaka roki Allah amma ka tsaya kawai kana jiran wani wai ya ce ayi kana kuma shi Allah ya sauke to shi yasa kaga bid'a ne wannan kowa ya addu'arsa da kansa kowa ya addu'arsa da kansa kowa ya addu'arsa da kansa kakka yadda ka je aikin hajji an da ka da wani malami ne bid'a ya je ya ja ka ya je ya dora ka ya hana ka yin addu'a to ai zikiri ne zikiri zikiri kowanne addu'a ma zikiri ne amma a bar mutum ya yi da kanshi wani kuma wallahi zuwa ya zauna na Allahu magfirli suna amu warhamni suna amu wa dakhilni jannata wa raba gaba dai kansa yake wa addu'ar suna ya to ba ka jin larabci ba su makaranta ba amin da yaji Allahu magfirli shikenan yana amin kawai malami ya yi ta yi wa kansa addu'a ana amin kaga su sun je masa arfa kenan ina kaka yadda da jama'a wannan riwayar ta Abdullahi dan Amr abdullahi bin amr bin al-as kuma imamu tirmidhi ya ruwaito hadisin hasan al-albani rahimahullahu ta'ala manzala ce khairu du'a din nan saboda wannan addu'ar wato ana gaggawar karbanta sannan kuma akwai lada mai tarin yawa yawa kuma kai roki Allah kai sakaci kan yi Allah amsa ba